radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin su tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba mu na gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi sadu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da muhammad awal bauchi daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau tare da mustapha adam biye da shi akwai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka biye da shi akwai kisoshin rayuwa wanda zan gabatar biye da shi akwai shirin lafiya su da kula tare da hassan barka sai kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar ma yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 22 ga watan yunin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 11 ga watan zulkeda na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 388 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan yunin shekara ta 1633 galileo galile musanin ilimin taurari da lissafi dan kasar italiya ya ta kansa a gaban wata kotu wadda aka gurfanar da shi a kasar italiya akan abin da bincike na ilimi ya tabbatar masa da shi kan cewa duniya tana zagaye rana bayan shekara guda da ya rubuta wannan ilimi wanda ya gano a cikin wani littafinsa paproma na lokacin ya buƙaci a gurfanar da shi a gaban kotu domin kuwa a bisa imanin paproma na lokacin shine cewa amincewa da abin da galileo ya gano kafirci ne alatilas galileo ya karita kansa domin tsira da ransa sai dai kuma daga bisani bayan tsawon lokaci ya tabbata cewa galileo yana kan ra'ayinsa wanda sakamakon bincikensa na ilimi ya tabbatar masa akan cewa duniya dai tana zagaye rana ne kamar da kuma bayan wasu shekaru masana ilimin taurari na kasashen turai sun tabbatar da wannan ilimi kamar yadda galileo ya tabbatar da shi. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan yuni shekara ta 1941 dakarun gwamnatin nazi na kasar jamus ƙarƙashin jagorancin adolf hitler a lokacin yakin duniya na biyu suka fara kaddamar da farmaki mafi girma a gabacin turai wanda ke nufin ma mai tare da soviet kafin wannan lokacin da sojojin jamus sun gama kame mafi yawan kasashen turai daga lokacin kuma suka ci gaba da nausawa tare da soviet da karshe sai da suka isa har zuwa birnin moscow fadar mulkin tarayyar soviet a lokacin da hunturu ya shiga sojojin jamus sun fara da rauni saboda tsananin sanyi yayin da su kuma sojojin tarayyar soviet suka samu karfin gwiwa inda suka fara fatattakar sojojin jamus suna kora su baya har sai da suka isa jamus wanda kuma daga lokacin ne sojojin hitler suka fara miƙa waya sojin tarayyar soviet suka kwace iko da birnin berlin fadar mulkin ƙasar jamus daga lokacin kuma Ado fitila ya yi batan dabo kuma aka kawo ƙarshen gwamnatin nazi a jamus jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15,730 shirye mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madala masu sauraron yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda Muhammad Awul Bauchi zai karanta. su da farko ga muhimman kanansu. Amurka na ci gaba da yin kafar ungulu ga batun farfado da jinnan nukiliya. Shugaba Buhari ya amince da kafa kwamitin gwamnati da zai tattauna da kamfanin Twitter don magance rikicin da ke tsakaninsu. su. dakarun kasar yaman sun kakabo wani jirgin sama na leƙen asiri mara matuƙi ƙirar amurka to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan rahotannin da suke fitowa daga birnin bayyana inda ake tattaunawa tsakanin iran da manyan kasashen duniya kan sake farfadar jinin nukiliya da aka cimma da ita a shekara ta 2015 na nuna cewa amurka tana ci gaba da yin kafar ungulu ga lamarin ta hanyar kin amincewa da cire takunkumin ta sanya wa iran da kuma sauran sharuɗan da ake buƙatar cikawa don share fagen dawowarta a cikin yarjejeniyar tashar talabijin ɗin press tv da ke watsa shirye-shiryenta daga nan birnin tehran ta bayyana cewa majoyinta a wajen tattaunawar sun bayyana mata cewa gwamnatin amurka ta yanzu ta joe biden tana ci gaba da riko da siyasar tsohuwar gwamnatin donald trump ta ci gaba da yin matsin lamba mai tsanani kan iran majiyar ta kara cewa amurka ta ki amincewa da ta dukkanin takunkumin da ta sanya wa iran ciki kuwa har da takunkumin saye da sayar da makamai bugu da kari kan wasu takunkumin masu tsanani da donald trump din ya sanya wa iran lokacin mulkinsa hakanan kuma majiyar ta press tv ta kara da cewa har yanzu amurka ta ki amincewa da dage gaba ɗayan takunkumin ta sanya wa iran kan harkokin mai banki da kuma jigila ta yadda zai zama babu bukatar a dinga cirewa lokaci-lokaci. majalisar ta kara cewa abinda amurka ta amince da shi shine gabatar da shawarar ɗage takunkumi na mai da harkokin banki din na kwanaki 120 zuwa 180 wanda daga nan kuma dole ne a sake bukatar amincewar shugaban amurka kan haka iran dai tana nan akan matsayarta na cewa matukar dai amurka tana son ta abarta ta dawo cikin yarjejeniyar dole ne a dage mata dukkanin takunkumin da ta sanya mata bayan cimma wannan yarjejeniya. shugaba muhammadu buhari na najeriya ya amince da kafa wani kwamitin na gwamnatin tarayya ta kasar wanda zai tattauna da wani da kuma wato wanda zai tattauna da kamfanin twitter kan dakatar da shafin da gwamnatin tarayyar ta yi an sanar da hakan ne da cikin wata sanarwa da mai taimakawa shugaban kasar kan harkokin watsa labarai a ofishin ministan watsa labarai da al'adu na kasar shegun adeyini ya fitar inda ya sanar da cewa an kafa kwamitin ne don tattaunawa da kamfanin na twitter kan yadda za a magance rikicin da ya kunno kai tsakanin bangarorin biyu sanarwar da ta ce an nada kwamitin ne bayan kamfanin twitter din ya rubuta wa shugaba buharin yana neman a sasanta sanarwar ta kara da cewa kwamitin gwamnatin ya kunshi ministan shari'a abubakar malami ministan sadarwa isa fantami ministan harkokin waje geoffrey unyema ministan kwadago chris ingege da kuma sauran wakilan hukumomin gwamnati gwamnatin najeriya dai ta dakatar da amfani da twitter din ne bayan da kamfanin ya goge wani sako da shugaba buhari ya wallafa inda yake yin gargadi ga masu sada kayar baya na neman kafa wato kasar biafra firaministan kasar pakistan imran khan ya bayyana cewa kasarsa ba za ta sake yin kuskuren barin amurka da kafa sansanin soja a kasar ta ba da za ta dinga amfani da shi wajen kai hari kasar afghanistan sai dai ya ce pakistan a shirya take ta zamanto abokiya wajen tabbatar da zaman lafiya a kasar prime minister imran khan ya bayyana haka ne cikin wata makala da jaridar washington post ta buga inda ya ce pakistan ta sha wahala sosai daga yakin afghanistan kamar yadda kuma ta ɗau darasi da yawa kan kurakuran da ta aikata a baya prime minister na pakistan ya ci gaba da cewa don ne santar wani sabon rikici wajibi ne amurka ta janye daga pakistan duk da cewa dai pakistan nan ashirin take ta hada kai da amurkan wajen tabbatar da zaman lafiya a afghanistan a baya dai gwamnatin pakistan din ta bar sojojin amurka a boye suna aikata suna amfani da sansanin kasar sojin kasar wajen kai hare-hare kasar ta afghanistan to masu da a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran dakarun kasar yaman sun sami nasarar kakkaɓo wani jirgin sama mara matuƙi na leƙen asiri kirar amurka da dakarun haɗakar saudiya suke amfani da shi a lardin marib da ke tsakiyar kasar ta yaman kakakin dakarun na yaman brigadier janar yahaya sare ne ya sanar da hakan cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter a yau dinnan talata inda ya ce dakarun na yaman sun sami sun yi amfani da wani makami mai linzami da ake harba shi daga kasa zuwa sama da aka kera a cikin gida wajen harbo jirgin saman mara matukin da ake amfani da shi wajen leƙen asiri a yankin almushaja kafin hakan dai bangaren labarai na kungiyar ansarullah ta kasar yaman din ya fitar da wani faifan bidiyo da ke nuni da yadda makami mai linzamin ya ka kakabo irin wannan jirgi mara matukin a saman gundumar sirwa na kasar ta yaman gwamnatin kasar afirka ta kudu da hukumar lafiya ta duniya who suna shirin kafa wata cibiyar musayar fasaha da nufin hada allurar rigakafin nan na corona da yake karin haske yayin wani taron manema labarai ta kafar bidiyo shugaban kasar afirka ta kudun sirar ramaphosa ya bayyana cewa hukumar ta who ta gabatar da shawarar kafa cibiyar samar da rigakafin covid-19 har ma ta karbi shawarwari a hamsin rabi daga cikinsu sun fito ne daga kamfanonin da ke da sha'awar raba kwarewar tasu ya ce cebe za ta taimaka wajen sanya nahiyar afirka a turbar dogaro da kai ta hanyar bada damar samar da kafin na kanta a nata jawabin barar masaniyar wato kimiyya ta hukumar ta who sumiya swamintan ta bayyana cewa cibiyar da ake fatan kafawa za ta baiwa afirka ta kudun damar kirkiro daga kafin cikin watanni tara zuwa goma sha biyu masu zuwa ta masu saurare karshen labaran duniyan kenan. madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na afirka a yau tare da mustaba adam Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar. ta shirin afirka a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne a kan zaben 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a ƙasa algeria da kuma yadda rahotanni suka bayyana cewa ba a samu fitowa kamar yadda aka zata ba da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar biyu ga watan nan na yuni ne dai aka yi zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa algeria wanda shi ne na farko tun bayan yunkurin al'umma ƙasar wanda ya kai ga sauke abdulaziz butaflika daga kan karagan mulki a shekara ta 2019 shugaban hukumar zaben kasar ta algeria muhammad sharkawi ya bayyana cewa dokokin zaben da aka yi amfani da su a wannan karan waɗanda aka yi ne a ƙarƙashin faɗa da cin hanci da rashawa da kuma da za su hana magudin zaɓe a ƙarƙashin sabbin dokokin kamar yadda shugaban hukumar zaben ya bayyana babu wadda za a yi mai kaɗa ƙuri'a ya iya zuwa fiye da wuri guda domin yin zaɓe ko kuma wato zaɓar fiye da ɗan takara ɗaya a ƙarƙashin rajistar masu zaɓe mutane miliyan 27 ne dai suka cancanci kaɗa ƙuri'a a ƙasar ta algeria sai dai rahotannin da suke fitowa daga sassa mabambanta na wannan ƙasar sun nuni da cewa an samu ƙarancin masu fitowa yin zaɓen jimillar waɗanda suka fito kaɗa ƙuri'ar ba su wuce kaso biyu ba kamar yadda hukumar zaben ƙasar ta sanar zuwa sa'o'i hudu kafin rufe cibiyoyin zaben ƙasar kuwa masu kaɗa ƙuri'ar ba su wuce bakwai cikin ɗari ba kuma duk da cewa saboda tsananin zafin ranar da aka samu an tsawaita lokacin da za a ci gaba da kada ƙuri'ar amma babu abin da ya sauya dangane da fitowar masu yin zaɓe tare da cewa shugaban ƙasar na yanzu abdulmajid tabun an zaɓe shi ne a shekara ta 2019 bayan saukar abdulaziz bouteflika sannan kuma an yi wa tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima sai dai duk da haka mafi yawancin al'ummar ƙasar suna ɗaukar cewa har yanzu sojoji ne suke sarrafa siyasar ƙasar ta bayan fage sojojin ƙasar ta algeria sun fara mulki ne tun daga lokacin da suka yaƙi sojojin mulkin mallaka faransa a cikin shekaru na 1960 kuma bayan samun 'yancin kasar sun zama masu tsoma baki a cikin harkokin tattalin arziki da zamantakewa na kasar ƙari a bisa rawar da suke takawa a fagen siyasa rawar da sojojin suka rika takawa a tsawon lokacin wato yakin neman 'yancin kasar daga mulkin mallaka faransa ya ba su kwarjini a idan al'ummar kasar da ɗaukar aikin soja a matsayin wani abu mai girma da kuma tsarki sai dai mulkin soja ya zama abin da ake gama a duniya da ya hada da kasashen afirka kuma al'ummar kasar ta algeria ba a bar su a baya ba wajen dawo rakiyar mulkin soja saboda dalilai na siyasar ƙasa da ƙasa da kuma wato na cikin gida wanda shine fita karawa. a dalilin haka suka shiga cikin sahun masu son ganin cewa an shimfiɗa mulkin farar hula zalla daidai da sauran ƙasashen duniya kwarjinin sojojin ƙasar ya samu koma baya a cikin ƙasar ta algeria baya rikice-rikicen da ƙasar ta fuskanta a shekara ta 1992 da kuma juyin mulkin da sojojin suka yi a wannan shekara. ƙungiyar masu kishin addinin musulunci wacce aka fi sani da peace a ƙarƙashin jagorancin sheikh abbas madani da kuma ali bilhaj ta samu nasara a zaɓukan da aka gudanar a ƙasar an fara da zaben ƙananan hukumomi a shekara ta 1990 da ya sa wannan ƙungiyar ta masu kishin musulunci ta lashe fiye da rabin jimillar ƙuri'un da aka kada lokacin da aka shiga shekara ta 1992 aka yi manyan zaɓuka na 'yan majalisa da shugaban ƙasa jam'iyyar ta masu kishin addinin musulunci ta kama hanyar lashe zaben baki ɗaya amma a daidai lokacin da ake kan ganiyar sanar da sakamakon zaɓe sojoji suka shiga cikin lamarin suka sanar da kwace mulki ba tare da sun bari an sanar da sakamakon zaɓe na ƙarshe ba wannan abin da sojojin suka yi ya jefa ƙasar cikin yaƙin basasa wanda ya ci rayukan mutanen ƙasar da dama da kuma ɓullar wani salo na ayyukan ta'addanci daban da ba a saba da shi ba da dama daga cikin shugabannin kungiyar ta peace sun fice daga cikin kasar inda suka zama 'yan gudun hira a wasu kasashe yayin da wasu kuma suka shiga cikin jajuka da tsaunukan kasar ta algeria dauke da makamai suka fara kawo biranen kasar hari musamman babban birnin kasar algiers muhammad budiaf wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suka taka rawa a faɗan ƙwato ƙasar 'yanci daga 'yan mulkin mallakar faransa ya taɓa zama shugaban jam'iyyar national liberation front ta juyin juhali wasu dalilai da suka biyo baya ya sa ya fice daga ƙasar inda ya tafi zaman gudun hijira har tsawon shekaru 27 a waje lokacin da sojoji suka yi juyin mulki a cikin ƙasar a shekara ta 1992 ya koma gida inda ya jagoranci kasar a matsayin shugaban kasa bisa cikakken goyon bayan sojojin wannan kasa sai dai ba a je ko'ina ba aka yi masa kisan gilla bayan watanni hudu da hawansa kan karaga mulki al'amura sun ƙara rikicewa a cikin ƙasar ta algeria idan aka koma baya a shekara ta 1978 an samu ɓullar saɓani a tsakanin wasu jam'iyyun siyasar ƙasar na fara hula ba kuma a samu daidaito ba sai da sojojin ƙasar suka zama masu shiga tsakani inda suka daidaita al'amura tsakanin 'yan siyasa. ta wannan gajeren tarihi na sojojin ƙasar ta algeria da irin rawar da suka takawa ya sa al'ummar ƙasar ta fara dawowa rake su da neman nesanta su baki ɗaya daga fagen siyasa wannan dalilin ne ya sa al'ummar suka yi bore domin kawar da abdulaziz bouteflika daga mulki saboda yadda suke ganin cewa yana da cikakken goyon bayan janar-janar ɗin ƙasar sai dai duk da cewa an yi zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2019 da abdulmajid bato ya zama shugaban ƙasa al'ummar ƙasar suna ganin cewa shi ma sojoji ne ke rufa masa baya wannan irin kallo da mutanen ƙasa suke yi wa duk wata harkar siyasa a ƙasar da duk wani zaɓe da ake yi ya sa ba sa ba da himma wajen shiga domin su kaɗa ƙuri'ansu a zaben da ake yi a ƙasar suna ganin cewa 'yan siyasar ƙasar ba komai ba ne illa masu yi wa sojoji rakiya ko kuma wani abin wasa ne a hannun sojoji da suke sarrafa su yadda suke so baya ga irin rawar da sojojin suke takawa a cikin fagen siyasar suna kuma taka rawa a fagen tattalin arziki da kuma harkokin zamantakewa to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda ƙurewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare mai ban kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu ɗauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh adala masu sauraron zu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu jin mu barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin da bisa ga al'ada yakan ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na biyu boh iran mai magana ta yi da magaran jamhuriyar nishar ranar juma'an nan da ta gabata aka gudanar da gagarumin zaɓe a ƙasar iran wanda ibrahim ra'isi wanda shine allah ubangiji ya ba ma nasarar mulka ƙasar iran to muna roƙon allah ubangiji ya ba shi ikon cika wannan alƙawarruka na alheri wanda zai kawo wa ƙasa irin ci gaba mai ɗorewa a wannan ƙasa mai tarin dubbanin musulmi daga ƙarshe muna fatan allah ubangiji ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali da abin da lafiya za ta ci a ƙasashen mu na musulmi gabaki ɗaya a rediyo iran ku tashi lahiya suna na sanusi maɗatai da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu magana aliyu nasarawa ko hukumin galma kiran mu da hukuma namu na nijar sai ku ce za ku taimaka ma talakawa da iri mai yin gaugawa tun daga iri na haji iri na wake da dawa alhali ba ku ba su tun kafin a fara damana sai an fara damana sannan sai ku ba su sai ga wannan irin ba an da shi sai kawai da an kama mutum iyakaci yan haji na sai sai isa a dake mai in wake ne ya isa a dahe mai ya kamata in zawo kawa tun cikin rani ya kamata ku aiko mutum in zai mai ne ya an karon shauka sai shi umar da shi wanga shi ne ya kamata ku zai shekara shekara muna faɗi sai lokacin noma ya kama sannan aka ana ba mutane marbatiya amma shi iri bai da kaɗan ko ɗaya da halin da an ka baka ko ɗaya da mudu an ka baka inda iri na za ga ya mai yawa amma sai gaba a ba su salamu alaikum warahmatullahi sunana mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar Nijar. to matar yadda yi har yanzu halin da bai canza ba ina nufin kungiyar ecowas bayan kungiyar ecowas ta gaishi ta yin kame ta ce ta dakatar da mali daga cikin ta to kuma gashi yanzu ta ga dai alamun kamar 'yan mali musamman ma sojoji sun jajirce akan cewa haka za su iya yin tafiya ko da an dakatar da su daga cikin ƙungiyar ecowas kuma kuma sai ga shi wasu ta dawo za ta yi wani jirwaye mai kamar wanka ana cewa su diba yadda abin yake tahiya kuma suna diba yiwuwar ko a ɗage matakin da aka ɗauka na dakatar daga mali to dama wa ya gaya musu dama tun yaushe mun haɗi ecowas ɗin nan harkokin ta sai a hankali kawai san rai ne ya yi yawa allah ya taimaki 'yan mali su tsara zaɓe na gari wanda duniya za ta amince da shi sunana mamman biniya yakuba awashe daga ta kulawa ku tashi lafiya. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. Zan yi yan tsokaci a game da janar Buhari da ya gayyaci sojojin Chadi. Wannan abin a zo a gani ne za ka yi Buhari karo na farko kenan wanda 'yan ƙasarka za su ji daɗi da aka yi haka da haɗin gwiwa sojojin najeriya su fatattaki wannan 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane wannan haka da kai janar buhari na abin a zo a gani ne abin a jinjina maka hakan ya yi daidai allah ubangiji ya ba su nasara kan 'yan ta'addan nan na jinjina muku na gwa mai faci daga nan zandar salamu alaikum gidan radio boh hausa a jamhuriyar musulunci iran goyon firezi zakin wata a agadas nijar mai sauraron kullum da kullum ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku to za ni tsoma baki na musa harkokin ɗiyan 'yan kasuwa gaba daya to na farko shugaba bazin muhammad yana kula da yadda aka musguna ma talakawa bisa harka abinci to shugaba bazin ya ce ya ɗauki niyya za a kulawa da harka abinci abin talaka sai sun fi karfa abinci za a karan gome bisa harka abinci to abinda muka so da wannan niyyar da doka, allah ba shi ikon yi allah sa ya dace da haka nan shi dai abinda aka aka so kowa mai da lamuran shoran allah to wannan niyyar da doka ta shinkafa shinkafa ko ba shinkafa duk wani abu na abinci allah mai do shi kasa. ni ne gobe da fure zai zakin wata agar nishar mai sauraron kullum da kullum To da naka ra'ayin ne ma zan ja barki a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu zamana lafiya tsakanin juna. Madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan ko kuma kisoshin salihan bayi na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da kawo muku jayayya tsakanin annabi musa salam da fir'auna a fadarsa tare da mutanensa kimani 500 suna sauraron jayayyar da ke gudana a tsakaninsu mun kuma isa inda fir'auna ya gaba abin da ya rage a jayayyarsa da annabi musa salam in banda ya shiga yi masa barazana tunda ya zarge shi da hauka annabi musa salam ya tunkuɗe zargin nasa da hujjoji ƙwarara na hankali sai ya ce wa annabi musa ya ce lalle ne idan ka riƙe wani abin bautawa wani na haƙiƙa ina sanya ka daga ɗaurarru cikin suratu shu'ara ta 29 dama a duk lokacin da aka kore marasa gaskiya sarki ne ko malami ko ma waye ne sai ya koma ga makaminsa na ƙarshe wato barazana da bayyana iko to abin da fir'auna ya yi kenan a lokacin da ya gaza tunkarar hujjoji kwarara wa nabi musa salam yake kwarara masa a nan ya yi masa barazanar cewa zai jefa shi a cikin kurkuku idan ya riƙi wani ubangiji ba shi ba har ila wannan barazanar gargaɗi ne da kuma tsoratarwa ga wa'anda suke tare da fir'auna a lokacin cewa idan sun kauce wa fir'auna to makomarsu kenan fa a wajensa bayan wani barazanar sai annabi musa alaihissalam ya fito masa ta wani bangare don ya tabbatar masa da kuma wa'anda suke tare da shi kan cewa shi ba makarici ba ne kuma gaskiya ne ubangijin talikai ne ya aiko shi da saƙonsa zuwa ga fir'auna da mutanensa. sai ya ce wa fir'auna to shin za ka ba ni dama in nuna maka wata alama ko kuma aya cewa ni ba makaryaci ba ne ni annabin allah ne a gare ku ya ce ashe kuma ko da na zo maka da wani abu mai bayyanawa cikin suratu shu'ara aya ta talatin fir'auna a nan baya tsammanin annabi musa salam yana da wani abu wanda ya fi jayayya na hankali da ya yi da shi mai yiwuwa kuma yana jin tsoron annabi musa salam ya ƙara samun ɗaukaka a gaban mutane bayan bayanai masu hankali da ya gabatar don haka a nan fir'auna bai da zaɓi in banda ya amince da buƙatar annabi musa salam na cewa yana son ya bashi dama ya gabatar da wasu ayoyi wanda za su tabbatar da gaskiyar abin da yake faɗa don haka sai fir'auna ya ce masa ya ce to ka zo da shi idan ka kasance daga masu gaskiya a shu'ara aya ta 31 sai annabi musa salam ya bayyana aya ta farko wacce allah ya bashi a haɗuwarsu kan hanyarsa ta komawa gida daga madiyana kamar yadda alkur'ani yake faɗa sai ya jefa sandarsa sai ga ta kumurci bayyananniya ashu'ara ta talatin da biyu. sannan ya kawo mu'jiza ta biyu inda hannunsa na dama ya yi haske ga dukkan mai kallo kamar yadda alkur'ani yake cewa kuma ya fisge hannunsa sai ga shi fari ga masu kallo ashu'ara 33 a lokacin da ya bayyana wa'annan ayoyi guda biyu ya ja hankali mutane kuma fir'auna ya rasa abin da zai yi don a jayayya na hankali annabi musa salam ya rinjaye shi sannan gashi ya zo da wa'annan ayoyi guda biyu idan ya yi shiru fa to an gama da shi kenan daga nan kawai sai ya zabura yana cewa kamar yadda alkur'ani ya ce ya ce ga mashawarta a gefensa lalle ne wannan hakika masihirci ne mai ilimi suratu shu'ara 34 sannan ya kara da cewa yana son ya fitar da ku daga ƙasarku game da sihirinsa to menene kuke shawartawa a shawara biyar? a nan kawai ya juya wajen masu bashi shawara ya fara tattaunawa da su ta yadda za su fitowa annabi musa a.s. inda daga ƙarshe suka tsaye da shawara kan cewa za su kawo masu sihiri wanda za su zo da kwatankwacin abin da annabi musa alaihissalam ya zo da shi ko kuma su rinjaye shi to masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan lakai wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. madala masu sauraron zu kuma sai shirin lafiya sai da kula tare da san barka. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan Kudu da kuma sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na lafiya sai da kula. Shiri ne dai da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. a shirin na wannan mako dai za mu mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi kunne da fatan za a kasance da mu a cikin shirin wanda hassan barka na shirya kuma zan gabatar allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka To madalla kamar yadda watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi kunnen mutum. Kunne babban amfaninsa shine ji don haka idan ya samu matsala akan iya samun ciwo raguwar ji da dai sauransu. Bincike na masana sha'anin kiwon lafiya ya nuna cewa su matsalolin kunne ba sa da yawa sosai. Shi ya ma a likitance ba a ɗauki kunne shi kaɗai ba aka yi masa fannin sa daban sai aka haɗa shi da hanci da makogoro ma'ana dai likitocin kunne ba kunne kawai suke dubawa ba har da hanci da makoshi cutukan da suka fi addabar kunne su ne na shigar ƙwayoyin cuta da kuma kurmta kuma a mafi yawan lokuta sun fi shafar yara ƙanana ne To domin tattauna wannan batun a yau mun gayyato muna da Dr. Tahiru Hassan, ƙwararren likitan kunne da hanci na babbar asibitin jihar agadis da ke arewacin jamhuriyar Nijar. da farko kuma ya yi muna shimfiɗa kan matsayin kunne a jikin ɗan adam. muhari kunne yana da aiki guda biyu wanda dai aka sani na farko shi akwai kuma na biyu shi kuma shi ke kula da kaman wanda dai muke cewa da faransa equilibre kamar equilibre kamar yadda mutum da in zai tafi da ya saki hanya ba ko kuma da ya faɗi ba kunne yana wannan tunda haka dai mutane haka wani su sani ba mai dai duka harkar likitoci duka dai an san aikin shi ne kunne wannan kuma akwai kuma eh, aiki na uku wanda yake shi kuma kaman wurin halitta da adam kin ne tunda shi yana cikin shiga kaman misali wajen kyau tunda mutum an bayyana kunne ko kuma mutum yana da kunne guda kun gani kun gani kenan kyau shi ya rike ko nan shi ma wannan dai muna lokacin shi cikin amfanin kunne eh, kuma kunnen ana iya a kasashe a kunne ana kasashe a gida uku akwai kunne na waje wannan kaman wata da ake gani ta kowa a jikin mutum akwai kuma kunne na tsaka shi kuma daga hudan ne zuwa can inda ake ana iya ganin shi haka a ido da ido akwai kuma can kunne na kure shi wannan kuma sai an yi ofere ne gaba da ake ganin shi kenan kunne guda uku ne. to dokta wani matsaloli ne haka suke iya shafar kunnen mutum? matsaloli kunnen nashi ma kamar a kashi uku akwai wanda suke shahuwar kunnen na farko da na tsakar kuma da rawan sannan kuriya to muhaji dai shi na farko kamar misali wajen eh, na farko dai wannan kunne da ake gani dai fatar kunne wannan matsala wadda ta yi samun ta kamar lokacin irin wannan hatsari in aka yi aksidan mai yawa shi yana yana shawar shi ko a ga ya cire ko ya samu ya goge ko ya yi wani jini duka wannan abubuwa yana samun shi ko kuma wani gamu wajen ga mata masu yin fugal kunne wani da a yi fudar guda wani gamin kana kuna ga wasu mata suna duka kunnan suke samun su huda to shi kuma Allah da yake da yau abun shi ma komi akwai wanda yake shi nan inda ya kamata a huda can kasa ne inda inda tsoka shi wannan ba matsala ne dan aka huda wani gamin sama sama nan wani gamin ana samun matsala sai kaga wannan yana wani wani kaga ya sauya launi ma ko ya kumbura ko kuma ya wasu abubuwa manya manya haka su ma kuma hannu wata sabuwar matsala ce wannan kunne na harkokin kunne na biyu shi kuma abin da yake samu wani gamin akwai dauda dauda wani gamin take taruwa sai ta dace kunnan sai ya zamanto mutum ya rika yin ciwon kunnan ko kuma jin shi ya rage wannan shi ke samuwa kunne na kunne na saka ko kuma wajen da dauda wasu mutane da suke sawa da abun kalan nan da ake kwakwale kunne wani gamin suka jimu shi ma sai sa kunnan yana ciwo wannan su ne duka abubuwan da suke suke saba kunne da saka shi kuma kunne wancan na can kuriya shi kuma mai yawa wata hajijiya kuke gani da wani gamin da akwai ma wanda kuke ke gani wani na wasan baki ya zirge shi ma ka san mutane da yawa suna ɗaukan kamar wani a ɗauka tsoka wajen iska ne to mun iya wani gumin daga kunne ne na san kurya malatin yake samuwa sai ka gani mutum baki ya zirge irin wata ake ce ma paralizi akwai kuma da kurmi shi ma wani gumin duk daga kunne ne wancan na san kurya tsoron yan tanakon yadda ake ce mashi. To masu saurare da a shafa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula inda a yau shirin ya karkata kan matsalolin da kan shafi kunnen mutum wato ji inda kuma dangane da batun muke tare da Dr. Tahiru Hassan likitan kunne a babbar asibitin jihar agarsi da ke a jamhuriyar Nijar. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa akwai matsaloli da dama da kan shafi kunnen mutum ko da yake an bayyana cewa ba sa da yawa ko akwai wasu dalilai haka da ke janyo waɗannan matsalolin yawwa to wajen rikin ji shi ma kusan rikin ji eh, babbar malati ne wanda yana da alamomi da yawa eh, alamomi da yawa da suke iya sa shi na farko dai kamar yadda na kutanta muku wajen kunnan na biyu na saka wanda nake sa wa rai nan wani gama ana samun eh, kamar saltan nan da nace muku wani gaman shi ke daɗe a kunna ya daɗe kunnan sai a magana ba a samu ko kuma duk wani ƙaran da wani magangan da ake ba su samu su shiga da kyau yanayin shi ma yana rage shi wani gaman shi ka ga mutane in sun zo wurin mu sai su ce wani wata uku ko wata hudu ko wata biyar ma ba ni ji da an ba sai a bi kunnan ko da me ke yake hudar kunna me ke take sai ne wannan wannan da an huda shi sai ka gani ya eh, eh, ji ya samu akwai kuma malati malati wannan wani gamin malati irin wannan Eh, duk mafi yawa kuma hallo eh, ciwon kunne daga majina ne ke wala kamar mutum yana yawan majina yana yawan majina duk mafi yawa yawan majina shi ke sawa ya eh, kunne kuma da kun lura wanda yake da majina sai ya ji wani gamin kunnen shi kamar ruwa yana cikin wani wani yanzu. yau majinan nan shi ke sa wani gamu sai kunnen ya kamu in kunnen ya kamu kenan eh, akwai wani wata halitta da ake cewa ta tamba wani kamar abin ganga ganga yana nan can tsakanin eh, kunne na warko da na biyun nan ta take raba su to shi kamar abin ganga ne don magana in an yi bisan shi ne take buguwa sai ta bada can sai kai ko ga kwallo ita kuma kwallo sai ta bayyana jiki ga abin da mutum ya ce ko ga wannan kiɗin kaza ne yake cewa to wani gamin ciwo in ya samu wannan kin gangan bai samu ya bai samu ya motsa da kyau ya bata yanda mutane mutum zai gane abin da ake yi ko kuma shi ma abin da ake yi turkta idan muka koma kan batun kurumta ita takamaiman menene yake haddasa ta eh to kurumta eh, ita ma ana iya abubuwan nata eh, guda uku ko guda huɗu akwai wani gamin yaro aka rahe shi da haka wannan shi tun daga wajen wasu matsaloli suke samuwa tun daga wajen Eh, eh, haɗuwar shi cikin cikin uwar shi wani gama tun daga nan ne yaro ake ake shi da kayan shi akwai wannan wannan ne fanni na farko ne ake cewa malformation ne yaro dama da ake aiwo shi ma da yi akwai kuma fanni na biyu eh, shi kuma kamar lokacin aihuwan ne kamar mu misali nan kasashen wanda basu ci gaba sosai ba mata ba su zuwa awo sosai kuma aihuwar ma ba a zauwa gidan likita a yi ta sai yaro ya sha wahala cikin wanshi wani gamin daga daji ne ko da wani ko shi a to wannan wahalar ma da yaro yake sha da yake sha cikin uwan shi kayan a aihe shi tana ana sawa shi ma a yaron ko biyu ji da kyau ko kuma kwata-kwata ma kurma ne akwai kuma fanni na biyu shi kuma eh, wannan shi kuma eh, fanni na uku dinan shi kuma kananan eh, malati ne kamar shi wannan cutar da ake ce ma rujal akwai su cutar meningitis su wannan duka mutum ya yi su su eh, kwayoyin cuta ne wanda suke taba eh, jijiyoyin wanda suke sa mutum ya ji suma wannan suna sa mutum bayan ya warke kurin ya zama eh, kurma biya ji. kai to a gaida likita bokan turai a niyya sosai To masu saurare shi dai shirin ya koro da bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki don haka anan zan ja birki ina mai fatan za a tarbe mu makon gobe da mun ci gaban sa Amma kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Tahiru Hassan kwararren likitan kunne da hanci a asibitin jihar Agadez da ke arewacin jamhuriyar Nijar. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. Wasu na ga Allah rabi Allah kiya ya ciwo amin. Masu sauraron zu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake isaduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa da kuma ɗaukar hankula a yankuna daban-daban na duniya musamman ma dai a wannan yanki na gabas ta tsakiya. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. ko shaka babu batun zaben shugaban kasa da aka gudanar a nan jamhuriyar musulunci ta iran a ranar juma'ar da ta gabata da kuma yadda sakamakon zaben ya kasance na daga cikin abubuwan da suka ja hankula kuma suke ci gaba da jin hankula a ciki da wajen kasar ta iran da haka shirin namu na yanzu kan wannan batu ne zai yi dubi don ganin abubuwan da wannan zaɓe ɗin ya ke ɓanta da su da kuma irin yadda al'ummar iran din suka bada wa makiyansu ƙasa a ido sakamakon wannan zaben don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ne muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi to masu saurare barkamu da sake saduwa daga cikin abubuwan da wannan zaɓe na ranar juma'a da aka gudanar a nan iran wato zaben shugaban ƙasa da aka gudanar baya gama zaɓe na 'yan majalisu daban-daban da aka gudanar ɗin duk da cewa dai zaben shugaban ƙasan shi fi ɗaukan hankula to abinda zaben na wannan juma'a ɗin yake banta da shi da ko bambanta da sauran zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da aka gudanar a nan iran shine cewa zaɓen ya zo ne a ƙarƙashin takunkumi na tattalin arziki na zalunci mai tsananin gaske da aka sanya wa al'ummar ta iran sannan kuma da batun yakin kwakwalwa da bakar farfaganda da yada jita-jita na kasashen waje kan halin da iran din take ciki da bin kuma duk wasu hanyoyi na fili da na ɓoye wajen kashewa al'ummar kasar gwiwa kan kada su fito kada kuri'ar tasu sana a bangare guda kuma ga wannan bala'i na annoban nan na covid-19 ko kuma corona virus wace ita kanta babbar barazana ce da kuma za ta hana mutane fitowa a ko'ina ne kuwa sakamakon irin yanayin yadda cutar take yaduwa da kuma yadda al'umma suke tsoronta to amma duk da haka akasin fatan da makiya din suke da shi shine da ya faru wato al'ummar iran din dai sun fito kuma sun bayyanar da ra'ayinsu da kuma abin da suke fatan gani sakamakon irin yanayin yadda suka fito da kuma mutumin da suka zaba a matsayin wanda suke so ya jagorance su nan da shekaru hudu masu zuwa to masana harkokin yau da kullum dai da kuma tsari na siyasa sun bayyana cewa a wannan karon ma dai tsarin musulunci samfurin irin wanda iran take gudanarwa ya sake gabatar da wata fuska ta tsarin dimokuraɗiyya irin na addini wanda babu irinsa a duk faɗin duniya don kuwa tsarin ya tabbatar wa duniya cewa yana da karfin sake gabatar da kansa da kuma janyo hankali da kuma yardar mutane a duk wani irin yanayi da ake ciki kuwa hata a irin wannan yanayi na tsanani da walhalu na rayuwa da kuma bakar aniya ta makiya da aka gudanar da zaben shugaban kasar na iran a cikinsa wato dai a takaice duk irin tsanani da walhalu da ake ciki tsarin ya iya tabbatar da kuma janyo hankalin mutane har kuma su fito kan titi da kuma akwatin kada kuri'unsu a akwatunan zaɓe da kuma zaɓen abin da suke so saɓanin abin da watakila maƙiyansu suke fatan gani zai faru masanan dai suna cewa ne bayan ƙarin matsin lamba da kuma takunkumi na tattalin arziki mai tsananin gaske da aka sanya wa iran wanda kuma ya cutar da tattalin arzikin ƙasar da kuma irin yanayin rayuwa ta al'umma dukkanin fatan da ƙasashen yammaci karkashin jagorancin amurka da kuma wasu daga cikin kasashe hatta na wannan yanki waɗanda suka kasance 'yan amshatin amurkan waɗanda kuma a kullum fatan da suke da shi shine ganin bayan jamhuriyar musuluncin to dukkanin fatan su shine cewa al'ummar iran din ba za su ba wannan zaɓe wani mahimmanci ba wanda hakan zai zama to babbar cutarwa ga tsarin musuluncin don ko zai rasa irin goyon baya da kuma yadda da al'umma suka yi masa wanda daman na daga cikin abubuwan da hatta jagorori na iran suke kokarin nunawa cewa tsarin nan yana ci gaba da wanzuwa ne sakamakon irin goyon bayan al'umma da yake da shi a duk lokacin da ya rasa irin wannan goyon baya to ko zai shi kenan to wannan shine abin da su makiya din a da yaushe suke fatan gani wato duk wani abin da za su yi wanda zai iya nesanta al'umma da shi kansa wannan tsari din da kuma yin watsi da shi to wani abu ne wanda suke fatan gani a don haka ne ma duk wasu abubuwan da suke musamman wannan batu na matsin lamba da tattalin arziki da suka sanya wa al'umma Iran da kuma yanayin yadda suka sanya al'umma Iran cikin yanayi na tsanani to duk fatan da suke da shi dai shine cewa al'umma su yanke kauna daga shi wannan tsarin wanda zaman wanda kuma ake bayyana musu a matsayin shine ummul abaisin din da irin waɗannan wannan hali da suke ciki wanda a duk lokacin da suka yi watsi da shi to kuwa sauran kasashen yammaci din da su dawo su ci gaba da rayuwa da su sannan kuma za su buɗe musu duniya su zamanto suna jin daɗi wanda kuma dukkan irin waɗannan abubuwa wasu batutuwa ne kawai da suke faɗi a fatar baki wanda kuma al'ummar iran din sun fahimci haka sakamakon irin abubuwan da suke gani suke faruwa a wasu ƙasashe na duniya waɗanda irin waɗannan ƙasashen yammaci suka yaudare su suka yi watsi da abubuwan da suke rike da shi daga ƙarshe kuma ba abin da suka samu face sake shiga cikin wani irin ƙangi na bauta wasu waɗannan ƙasashe na yammaci din. to wani dai shine fatan da su makiya suke da shi a gurin al'ummar iran sakamakon samun musu irin wannan matsin lamba din to sai dai irin yadda al'umma din suka fito don kada kuri'ar su don zaben shugaban da zai jagorance su alal akalla tsawon shekaru hudu masu zuwa lamari ne da ya sake kashe gwiwar makiya din da kuma bada musu kasa ido a takaice dai abin da ya faru akasin abin da makiya din suke fatan gani ne musamman ma idan aka yi la'akari da shugaban da aka zaba wanda hakan ke nuni da irin mahangar da al'ummar ta iran suke fatan gani watakila sabanin abin da suka gani shekaru takwas takwas da suka gabata masana dai sun ci gaba da cewa wannan abin da ya faru yana nuni ne da irin wayewa da kuma fahimta da al'ummar iran ɗin suke da shi kan irin abubuwan da suke faruwa a duniya da kuma yankin da suke rayuwa bugu da ƙari kan abin da wato su da kansu suke bukata da cikin gida da don kyautata rayuwarsu wato a takaice dai irin wayewa da kuma fahimta ta siyasa da suke da ita don ko a cewar su wani adadi mai yawa na waɗanda a halin yanzu suka zaɓi sabon shugaban ƙasar ta iran wato said ibrahim ra'isi su ne dai waɗanda suka zaɓi shugaban mai barin gado ɗin wato dr hassan ruhani har sau biyu wato a zaɓensa na farko da ya shekara hudu da kuma zaɓensa na biyu ya sake shekara hudu shekaru takwas wanda hakan ke nuna cewa batun ƙungiyanci wato batun masu sassaucin ra'ayi da kuma masu tsaurin ra'ayi ba dole ne a ko da yaushe ya zamanto shine mizani a wajen al'ummar ta iran ba face dai irin wayewa da fahimta irin ta siyasa da suke da ita ita ce mizanin da ke sanya su gano abin da suke bukata sannan kuma sai su fito don neman wannan abin ta hanyar kuri'ursu da kuma 'yancin da suke da shi na zaben abin da dace da su wanda kuma wannan shine tsarin da ke gudana a kasar wani abin da zaben shugaban kasar na iran da kuma irin fitowar da al'umma din suka yi ya nuna wa duniya shine gazawar matsin lambar amurka mai tsanani wanda tsohon shugaban amurka donald trump da wasu kasashen yankin nan in amshin shatansa suka sanya wa iran wajen cimma manufar da su da suke da ita wanda ko shakka babu makiyan sun damfara dukkanin fatan da suke da shi akan wannan matsin lambar ne musamman cikin shekaru uku na karshe karshen nan a kokarin da suke yi na ganin bayan tsarin musuluncin na iran da kuma jan irin goyon bayan da al'umma suke masa duk wanda yake bibiyan lamuran abin da ya shafi kasar iran zai ga cewa tun daga shekara ta 2020 wato shekarar bara ya zuwa lokacin da gudanar da wannan zaben al'ummar iran suke fuskantar gagaruma kana kuma bakar farfaganda na kokarin sauya musu tunani da kashe musu gwiwa ta hanyar amfani da kafafen watsa labarai musamman ma dai kafafen watsa labarai na da na sada zumunta na zamani da ake kira da social media hakan kuwa ya biyo bayan gazawar da suka yi ne a bangaren soji don ko iran din ta zama gagara bado wato kokarin da suka yi na amfani da karfin soji da mutan barazana sai ga cewa a halin yanzu wannan fa ba da ci ba don kuwa ba su da karfin da su iya tunkarar iran din kai tsaye hakanan kuma ta bangaren siyasa na kasa da kasa ma inda duk da irin amfani da kokarin da suka yi wurin amfani da cibiyoyi na kasa da kasa musamman majalisar ɗinkin duniya amma dai hakan ma dai sun gaza saboda kuwa irin gagarumar ƙarfi na diplomasiya da iran din ta gwada cikin tsawon waɗannan lokuta da kuma irin goyon da ta ringa samu musamman ma a majalisar ɗinkin duniya din don haka suka koma ga fagen yaɗa labarai na da kuma farfaganda na ƙarya to sai dai a nan din ma dai sun gaza cimma manufar da suke da ita sakamakon irin wannan fahimta ta al'umma da kuma hangen nesa ta shugabanni da dama daga cikin masana suna ganin ɗaya daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen hana makiya ɗin cimma wannan bakar aniya tasu akan al'umma ta iran shine irin kyakkyawar alaka kana kuma mai ƙarfin gaske da ke tsakanin al'umma ɗin da kuma jagororinsu musamman jagorori na addini ƙarƙashin jagorancin jagoran jin jihalin musulunci na ƙasar ayatollah said ali khamenei wanda hakan ko shakka babu ɗaya ne daga cikin irin albarkokin tsarin wulayatul faƙi da ƙasar ta riƙa ta yadda duk lokacin da suka shiga wata matsala ko kuma wata damuwa to suna ɗaukar maganar walil faƙi ɗin a matsayin maganar ƙarshe daga nan kuma babu wani abu don haka ko shakka babu irin fitowar da al'umma suka yi saɓanin zaton da ake da shi na cewa ba da su fito ɗin ba da kuma shugaban da suka zaɓa ɗin wani saƙo ne ga maƙiya na cewa lalle fa matsin lamba da farfaganda ba da su hana su ci gaba da riko da tsarin da suka zaɓa ba sannan kuma shi kansa zaben shugaba ibrahim ra'isi da suka yi duk da cewa mutum ne da ke karkashin takunkumin amurka wato yana daga cikin waɗanda amurka ta sanya musu takunkumi wani sako ne da suke da shi ga amurka ɗin da ma waɗanda suke tare da ita na cewa mahangarsu kan mutum da kuma matsin lambarsu a kansa ba shi da wani muhimmanci a gare su abin da ke da mahimmanci a wajen su al'ummar iran din shine maslahar kansu da kuma kasar su duk wani abin da zai ci da kasar su gaba shine suka sa shin yashi a gaba da abin da tabbatar musu da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar su ba tare da la'akari da abin da wani zai faɗi daga waje ba. masu saurare da haka maka ƙarshen abin da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah asa duwa ta gaba inda za mu sake kasancewa tare da ku to ma kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da alumidin su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji su tayar ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.